Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24. Kai tsaye jamhuriyar niger kuna iya jin wannan shiri a yamai a gidan rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma ta tashoshin rediyon amfani FM da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da alol FM da kuma niyya. A yanar intanet ma kuna iya jin mu a duk lokacin da kuke bukata a sashin hausa.com ko kuma voa hausa.com. Jama'a masu auren mu assalamu alaikum tare da Baba Yakubu Makeri da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC muka sake dawa domin gabatar muku da shirin dare. It was very exciting that we went two years without any cases and uh, the idea that there's this Uh, mun yi matuƙar farin ciki da aka ce har an kwashe shekaru biyu ba tare da samun ɓallar cutar ba uh, amma uh, kuma ba mu ji daɗi ba da aka ce an samu wasu yara biyu ɗauke da cutar a yankin tafkin chadi a arewa maso gabashin najeriya muna da rahoto bayan labaran duniya muryar da kuka ji ta bill gates ce kafin mahmud lalo a jihar adama kuma wasu ma'aikatan wani asibiti mai zaman kansa sun sace kodojin wani marasa lafiya yau rana ce ta kofa buɗe muna sa ran za ku kira da ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu ga labaran duniya assalamu alaikum jama'a an fitar da wata sabuwar manhaja ta wayar zamani da zaman sanar da 'yan najeriya zuwa ambaliyar ruwan sama a lokacin damana kafin hadari ya faru ana ba da wannan manhaja ne mai suna wato wetin app a kyauta a kan wayar zamani ta android kuma za ta ba masu amfani da manhajan da ke a jihohi uku na najeriya damar samun masaniya kan ambaliyan da ke shirin afkowa a yankunan nasu babban manufar wannan manhaja ita ce ba da kashedi da gargadi don sauran wato da sauran kwanaki uku zuwa kwanaki hudu kafin a fara wannan ambaliyan ta yadda gwamnati da kuma ma'aikatan tsara shirye-shiryen ƙasa da kuma ma'aikatan kawar da bala'i su samu daman ɗaukar wato mataki na gaggawa in ji daraktan wato ma'aikatar iwmi wacce ta kirkiro da wannan manhaja da ake kiransa timothy olelikan williams manufar da ake so a cimma ita ce baiwa manoma da sauran mazauna jihohin kogi da benue da kuma anambra isasshen sanarwa saboda su gaggauta tattara kayansu kuma su girbi amfanin gonarsu su kwashe abincin da suka samu su gudu su bar wannan yanki kafin wato hasashen ambaliyan ya tabbata manyan koguna guda biyu na najeriya da suka hada da kogin neja da benue wanda sukan haɗe kafin su kwarara zuwa cikin tekun atlantic kuma dukkaninsu an ɗauka ne wato suna da ɗabi'ar yin ambaliya a koda yaushe a shekarar 2012 ɗaruruwan mutane ne suka mutu sakamakon ambaliya kuma ya shafi kimanin mutane miliyan bakwai a cikin ƙasar mutane goma sha hudu ne suka mutu sa'annan kuma 208 suka jikata sakamakon ambaliyar ruwan sama a wannan shekaran in ji kayo de fagbemi mukaddashin daraktan tsari da nazari da kuma hasashe a ma'aikatar ba da agajin gaggawa har ila yau a najeriya duk da ƙaurin sunan da ƙungiyar ta'addanci ta boko haram ta yi na zama wadda ta yi shekaru tana halaka ɗaruruwan mutane da janyo tashin mutane fiye da miliyan biyu daga gidajensu cibiyar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce sai a yanzu ne aka gano irin adadin mugun aiki da fama da mutane suka sha kakakin hukumar 'yan gudun hijira andrean edward ya ce ziyarar da ma'aikatan ba da agaji suka kai kwanan baya a bama birni mafi girma a jihar borno ba maiduguri ta nuna musu irin ɗaruruwan mutane da suke fada cikin hali na kakani kayi ya ce sun ga balagaggun mutane cikin yanayi na wahala har ma ba sa iya tashi ƙananan yara kuma sun rame kuma suna fama da wahala wadda ke tabbatar da ba su wato ba sa samun abinci mai gina jiki yawancin mutane ne suka nuna alamun suna cikin tsananin wahala akwai wasu mutane da suke ihu a cikin dare an yi wa yara ta'adi kuma mutane sun koka kan rashin abinci da ruwa garin bama yana cikin yankuna da sojojin najeriya suka kwato daga kungiyar boko haram bayan sun yi watanni ashirin suna rike da wurin amma har zuwa yanzu wurin yana zaman mazaunin dubban yan gudun hijira waɗanda rikicin ya fidda su da gidajensu kuma yana su komawa gida jama'a kuna sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc usain bolt dan jamaica gwarzon tseren gudun tseren nan ya sake lashe kambin zinari a lokacin da ya zo na farko na tserin mita 200 wanda ya ce shi ne zai zama gudunsa na ƙarshe a wannan wasan olympic gudun da ya kammala a cikin dakiku 19.78 a birnin rio jiya alhamis ya nuna cewa wato ya zabge ainihin rabin dakikun daga cikin wato makamancin irin wannan gudu da ya taɓa yi a wasannin baya na olympics bayan tseren bolt ya bayyana farin cikinsa da samun zinarin sai dai ya ce ya so ya yi sauri fiye da abin da ya yin yanzu dai sau uku kenan ya samu wannan wato zinarin suna bin juna bolt yana samun nasara na zama shago a wato wannan gudun fanfalake na mita 200 da kuma mita 100 na olympic yau juma'a da ya rage kwanaki biyu wato bolt ya samu shekaru 30 da haihuwa bolt yana shiga shirin gasar tseren mita 400 sau uku a jere da 'yan abokan wasansa na ƙasar jamaika a wani gefe ɗayan wasan olympic ɗan wasan ninkaya na amurka da ake kira wato ryan lotte ya fitar da wata sadarwa akan shafinsa na twitter yau juma'a inda ya roƙi gafara a kan halinsa da ya nuna inda, inda suka ƙaryata ko kuma suka yi labarin ƙarya cewa wato an musu fashi da bindiga a birnin rio lokacin wasannin olympic din sai dai lodge ya nuna cewa wato ya yi karin bai yi karin haske a kan wannan maganan da ya faru ba sai dai ya nuna cewa wannan abin lalle ne an tare shi da bindiga kuma aka dora mai bindiga a ka inda yake nuna cewa a matsayinsa na bako baya fahimtar abin da ake faɗa da cikin harshen ƙasar. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Tuma da mutumin da ya shahara faɗin duniya wajen yaƙi da cutar shan inna ko polio Bill Gates ya bayyana bakin cikin samun labarin sake bullar cutar polio a Nigeria. Mr. Gates wadda ya zanta da shirin talabijin da ake kira Africa 50 ko na muryar Amurka ya bayyana ƙwarin gwiwar wannan karo ma za a shawo kan cutar a Najeriya da ma wasu sassan duniya. was very exciting that we went two years without any cases and uh, the idea that there's this uh, Mun yi matuƙar farin ciki da aka ce har an kwashe shekaru biyu ba tare da samun ɓallar cutar ba, uh, amma kuma ba mu ji daɗi ba da aka ce an samu wasu yara biyu uh, ɗauke da cutar a yankin tafkin Chadi a arewa maso gabashin Najeriya. Yanzu mun dukufa ne wajen ganin cewa an aika da rigakafin cutar ta yadda yara da dama za su samu, saboda zamanto babu wani yaro mai ɗauke da cutar. Ina da ƙwarin gwiwa cewa za mu iya amma yanzu muna kokarin tattara bayanai daga yankin da cutar ta ɓulla saboda kada mu kuma samun aukuwar hakan a gaba abun farin cikin shine yakin da ake da cutar ta polio har yanzu ana kai a baya can fa najeriya ce ke da kusan rabin yawan mutanen da ke dauke da cutar a duniya har ma mutane suna cewa ta ina zamu fara tunkara wannan matsala idan muka duba can yankin arewacin najeriya akwai matsaloli a fannin kiwon lafiya amma idan muka kawar da irin waɗannan da suke bulla nan da can to za mu shawo kan cutar baki ɗaya uh, Wanzan foliyo abai da jo bare alaka na mai kiruku Daga jihar Adama kuma jami'an tsaro sun kama wani mai asibiti mai zaman kansa bayan da ma'aikatansa suka sace kodojin wani mai jinya wadda yake fama da ciwon ciki. Mutumin mai suna Isa Hamman ɗan shekaru 29 da haihuwa yana fama da ciwon ciki ya je asibitin wato asibitin ya caje shi naira dubu hamsin suka fake da cutar wai za su yi masa tiyata sai suka kwashe masa kodojin ga Ibrahim Abdulaziz da rahoton. sai suka ce min za a min tiyata kuma haka na biya domin ni ban san abin da suka yi ba sai bayan da abin ya ɓaci sai muka je gombe don allah ku taimaka min Baffa ga Isa wanda yanzu ke zaune da shi a asibitin FMC Yola ya ko bayyana min yawan kudin da suke kashewa da kuma matakin da aka ɗauka kan batun. Muna kashe dubu hamsin kowane sati zati eh, muna mishi dailasin so uku tuna yaya za a yi yaro muna ya rayu, shine kawai a gabana ba ban da wani magana eh, mu ne mun yi ta fama daga gombe har mun dawo nan mun yi mashi so biyu shine da muka zanna da likitoci na adamawa gaba daya suka kira mu mun yi mitin da su game da abun da ya faru da mu. Yanzu haka wannan batu fana gabarun nan 'yan sandan jihar da kuma hukumomin kiwon lafiya inda ake gudanar da bincike kamar yadda kakakin na 'yan sandan jihar superintendent 'yan sanda usman abubakar ya bayyana mun kama shi kuma yana nan a tsare tare da mu muna nan muna son bincike shi da kai magana yanzu nan amma muna nan muna haɗin gwiwa tare da su wato ma'aikatan su na kiwon lafiya kama da na jihar adama da na abuja ana son bincike kuma da menene a najeriya fa akwai ɗaruruwan likitoci da kuma asibitocin bogi musamman a yankunan karkara batun da hukumomin tsaro ke kira ma ga jama'a da ake kulawa. tsanin su bai da hankali da irin asibitocin da suke zuwa akwai asibitoci ƙwararru na gwamnati wanda kuma an san su ba su da illa ko kuma an san su suna aikin da ya kamata to ire-iren wayannan ne ya kamata a ce mutane suna suke su ringa zuwa yanzu dai an ma zura ido ne a ga matakin da gwamnatin jihar Adama za ta dauka domin ceto ran wannan bawan Allah inda ko likitoci ke maganin sai an garzaya da shi waje ko kuma an yi da shin wani koda Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Kuce babba da jaka ya zazzage jakar samu duba. Haka. Dan in bai juyewa ba za mu san abin da ya kumshewa. Haka. Haka kar mu sakankance ya kai mu lahira ba mu shiryawa. Haka. Ka kawo sallafazi shi ka magana. An jima kaɗan za mu buɗe layin tarho don jin ra'ayoyin ku kamin nan sai ku shakata da wannan waka da baban gida kaka dawaye rera mai alfarma sarkin musulmi Sa'ad Abubakar. mataki na ashirin a birni daular usmaniya gaba ɗai kai a babban muka gani gadon mai martaba mutuwa mai yanke ya da duk kake son mutum bai tsayawa in ta zaka mutuwa mai ɗauke shi ɗaya da duk kake kin mutum yin mutu sai kai ka mutu na yanzu Allah daɗa mai ba. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus. sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mai magana na farko daga Maiduguri bismillah. Yawa, salamu alaikum jama'a. Eh, uh, to bismillah muna jin kama ake magana? Ni Malam Yusufu ne. To Malam Yusufu daga ina? Daga Maiduguri. To Malam Yusuf bismillah eh muna jin ka. To in kuna ji na Muna Insha Allah mun gode Allah yanzu bana dai alhamdulillah damuna ka yayi. To damuna yayi kyau bana ko? Yayi kyau. To madalla Malam Yusuf mun gode kwarai da a tashi lafiya. To yana cewa tashi lafiya. To madalla. Yanzu kuma bari mu nufi Gombe. Alo? To, da alama layin mai kira daga Gombe ya tsinke. Uh, kamar yadda kuka sani yau rana ce buɗe, ta ƙofa buɗe, kuna iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da al'amura da ke wakana inda kuke, a uh, nan inda kuke ƙasa baki ɗaya da ma duniya baki ɗaya. Lambar da za ku kira kamar kullum ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, mai kira na gaba bismi. To, kamar yadda na ce ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washin. Mai kira in kana jin mu bismillah. Eh, lafiya kalawa ke magana daga ina? Umar ne daga Yobe. To, Malam Umar bismillah me ke tafi da ke yau? Rayina, ina bayyana rayina. Ina, ina, ina fatan gaisuwa gare ku da To, mun gode kwarai da gaske Mala Umar. Yanzu kuma bari mu tafi makwabciyar jihar Borno. A mai kira daga jihar Borno rediyon kana kunne da Allah ka nisanci rediyon ko kuma ka rufe rediyon. Kana ji na? Eh, ina jin ka Malam. Malam Abdullahi lecturer ne daga karamar hukumar Shani a jihar Borno. To, Mala Abdullahi barka ka dai. Barka da warhaka ya fama ya al'amura ya rayuwa. Alhamdulillah me ne ne gudumar harka? gudumawa ta dai ina mika ainihin godiya wa shi shugaban kasa janar muhammadu buhari amma kuma yana jan hankalin shi da cewar wannan matsala da ake fama da shi na rashin abinci wadda mutane suke faman kokawa ya kamata ya duba don idan baya samun wannan labarin ne jama'a na kusa da shi ya kamata su biya masa don talakawa sun yi babba wasa suka zaɓe shi kuma ya kamata a ce ya taimaka don kowa ya ji daɗin wannan mulkin nasa. to mun gode kwarai da gaske malam abdullahi da fatan waɗanda aka yi domin su sun ji yanzu kuma bari mu nufi jihar jigawa halo assalamu alaikum wa alaika salam yawa kana mura da muhammad musa na malam muhammad musa yawa tsohon soja eh yawa kala ni mafiya ce wa yan Nigeria. to wato da kamata min addu'a Allah ya ba mu gwamnati ba. Eh. Kuma mu ce muna kusa da gwamnati ba. Mu ce muna menene da gwamnati? Muna zo muna fushi muna fushi ta muna zagin gaba. To ana fushi da gwamnati? Ana zagin gaba. To me ana zaginta me ake zaginta kai? Ma'ana in addu'a Allah ya ba mu canji gwamnati alheri kuma eh. Allah ya ba mu canji gwamnati to abin da kamata bai kamata mu duk kuma mu samu a samu yanzu sun ka zuwa suna kushe gwamnati ko suna zage gwamnati ba to eh, idan ta in gwamnati ta yi ba daidai ba ba za a kushe mata ba yan kasa ba za su bayyana ra'ayinsu ba to ni a ce ba daidai ba ai ba wani ba za abin da ke ba daidai ba to eh to wata wata wata kila ra'ayinsu a ce ali amma ya yana da a shugabanni addu'a kamar da manzo Allah faɗa ba zagi ake yi ba addu'a ke ne haka to mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi jihar Niger Awa alaikar salam kana kusa da rediyo da Allah a rufe rediyon ka nisance shi lokaci da muke bata na gaya muku rufe rediyon nan za mu iya magana da mu ji ra'ayin wani mutum saboda haka da Allah a dinga nisanta rediyo. Yawwa to bismillah. Muna magana da Alhaji Bashar su mazaunin Makonai Gas State. Na Alhaji Bashar. A nan na ra'ayi ina kira ga mutane 'yan Najeriya masu suka mulkin janar muhammadu buhari eh. wanda mulki na janar mulki na na talakawa wanda ba su gane ba wanda ba su fahimce shi ba su ne ke la'antar mulkin shi amma mu muna muna da kyakkyawar fahimta buhari mutum na wanda kason talakawa da 'yan najeriya don haka muna mai addu'a allah ya bashi lahiya kuma ya bashi ikon abubuwan da biyu yake nuna alheri ga najeriya allah ya fiya kuma allah ya bashi ikon alhaji bashar kana tare da ni alhaji bashar kana jina Eh, eh, akwai wanda ya kira akwai wanda ya kira eh, daga jihar Yobe ne kan ko Borno yake cewa akwai matsala a ga shugaban kasa cewa talakawa suna wahala ana karancin abinci da sauransu ba ku da wannan matsala ne daga jihar Niger eh muna da wannan matsala amma dai mun san lokaci na kuma wucewa zai yi insha Allah to to to to kana nufin jama'a su ƙara hakuri ko eh jama'a su ƙara goyon Allah da za wani walwale insha Allah to madalla mun gode kwarai da suke malam Bashir yanzu kuma bari mu koma jihar Borno Assalamu alaikum wa alaikum salam wa ke magana daga Maiduguri na Yakubu Musa na Maiduguri na mala Yakubu bismillah damuna kan mu alhamdulillah ta yi kyau bana sai dai godiya ga Allah ubangiji Allah ya ba mu sa'ansa to wato kana nufin jihar borno baki daya an samu damina mutane duk da wannan fitina ta boko haram tashi tashi hankula an samu damar an yi noma ai eh, alhamdulillah da yake an yi noma a gefe gefe din ku da yake ba yi nisa suka ce ciki ga baki daya ba amma a gefe gefe alhamdulillah damuwa ta kama to to madalla mun gode yanzu kuma bari mu nufi jihar ondo malam musa ibrahim na jinka bismillah yawa to ni da mu ra'ayina game da talakawa da zuna juni Alo? To da alama eh ci gaba. Eh kace wahalan abinci. Eh talakawa eh suna kukan tsada wahalan abinci tashin hankali saboda ga da girman shugaban kasa ya kamata ya duba da kuma na karkashinsa. To. eh A taimaka. To. kamar me kake gani za me kake gani gwamnati za ta iya yi ta taimaka shawara da zaka bata me za ta yi yawa shawarar shawarar da zan ba wa gwamnati da duba dai tun da gwamnatin nan tun baya ba tana tukiyan cewa ita ta talakawa ce. Eh amma me in kace ta duba me za ta duba ta raba jama'a kuɗi ko kuma me za ta yi a shawarar ka me ya kamata wani mataki ya kamata ta ɗauka? Yawwa to tana iya rabawa talakawa kuɗi don su abinci tunda abinci shine damuwar talakawa. To. to madalla mun gode kwarai da gaske ma Musa Ibrahim yanzu har yanzu yanzu kuma bari mu dawo a ah, Mina fadar jihar Niger wake magana daga Mina eh, Barka ya aiki Alhamdulillah Muhammadu Salisu ne Malam Muhammadu Salisu menene gudunmawar ka Gudunmawa ta ne masu kukan nan <laughs> da Allah su ƙara haƙuri wallahi babu Buhari muna mai kyakkyawan zato To to to to sannan kuma na biyu shi zonan mu da Allah ka ce ko da Allah dan mika mai abu na din mu ne mu anda muka yi gobara har yanzu akwai wanda wallah sun ma ta gayyara ba su ba su da abun da za su fara dan mu kun da aka muna alkawari Allah sarki ina aka yi gobara aka muku gobara ina wajen wata takwas nan ne nan wannan wajen kasuwan kasuwan nan ne na market to to to to to To mun gode kwarai da gaske Allah ya kare na gaba yanzu kuma sai bari mu nufi da fadar jiyar Adamawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh sunana Muhammad Shamsuddin daga Yola Angon Wuro Tekke. To Malam Muhammad Shamsuddin muna jinka. Eh abun da nake so in kira ga jama'a batun wannan tsadan abinci wannan abu ne ya zo daga wurin Allah. To. Jama'a su daina danganta shi da wannan da mulkin Buhari. Kuma gaskiya mu ji tsoron Allah ayyukanmu ne wanda muke sabon Allah ba a doron ƙasa shi ke kawo mana wannan masifa na tsadan abinci. Saboda haka yana roƙon Allah ya taimaka wa Buhari ya bashi jagora da kuma nasara a kan ayyukan da ya sa a gaba. Malam Muhammadu Shamsuddin mun gode kwarai da gaske kuma kai ne na karshe a jin ra'ayoyinku a wannan rana sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawa mun gode kwarai da gaske. to madalla ga shirinmu na gaba wasanni a takaice ƙarshen makon da ya gabata ne kungiyar kwallon kafa na matasan kasar jamhuriyar kamaru inda mutabus lion suka karbi bakuncin takorinsu na kasar libya a birnin bafusam da suka fafata domin cin gasan wasan kwallon kafa da za a gudanar na 'yan kasar shekaru ashirin a kasar gabon a shekara na da bakwai. kamaru ta lallasa kasar libya da ci uku da nema ita kuma kasar libya bata jefa ko kwallo daya a ragan kasar ta jamhuriyar kamaru ba an tashi wasan ne kamaru na da ci uku ita kuma libya ba ta da ko daya na tambayi coach umar Umaru Inuwa ko waɗannan matasan na ƙasar jamhuriyar kamar za su taɓuka wani abin ku zo mu gani kuwa? Aka ce halamun ƙarfi yana ga mai ƙiba Wayannan yara idan dai aka kula da su za su zo su yi wani abu wanda ike za su zo su gaji yayyunsu. Saboda haka kai kanka idan ka ga yadda suke taka kwallo kasan cewa waɗannan yara ne manyan gobe. Da mu koma gasan kaka wanda ake gudanarwa kowane mako a ƙasar jamhuriyar Kamaru na cin kofin ƙasar ta Kamaru akwai kulab kulab guda goma sha takwas wanda suke fafatawa a tsakanin su. A farkon allon dai akwai kulab ɗin UMS de Lum wanda suke da maki sittin sai kuma Cotton Sport da Garwa ita ce ta biyu da maki hamsin da uku sai kuma Yosa wanda ke mata ta uku da maki arba'in da tara ta hudu kuma ita ce Union de Douala wanda take da maki arba'in da shida sai ta biyar ita ce union sportive de bafan wanda ita ma tana da maki 46 a can jallayi kuma na goma sha shida ita ce kanun da yawunde wanda ke da maki 32 sai kuma wanda ke mata na goma sha bakwai ita ce bota fogo ita kuma da maki 26 sai kuma ta ƙarshe ta sha takwas kenan wato ita ce cosmos wanda ke da maki goma sha takwas yanzu dai sai mu jira mako mai zuwa muga an da gasar za ta kasance muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru. ga shirin murar Amurka da zai bani ra'ayin gwamnatin Amurka. Manyan jami'an ofishin jakadancin Amurka da ke Ventine da kwamandojin rundunar sojin Amurka da ke yankin tekun Pacific sun yi taron kwana uku cikin wannan watan na Agusta daga rana ɗaya zuwa ta uku a Honolulu da ke jihar Hawaii a nan Amurka da jami'an ma'aikatar tsaron ƙasar lawo Wannan taron tattaunawar a kan dangantakar ƙulla ƙawancen tsaro shine na goma sha ɗaya tsakanin ƙasashen biyu. Brigadier General Kenan Nagantalasi, daraktan sashen harkokin wajen ma'aikatar tsaron ƙasar lawo da Brigadier General Gileti, a mataimakin daraktan rundunar sojin Amurka na yankin tekun Pacific da ke kula da tsare-tsare da dabaru suka jagoranci taron. jami'ai fiye da talatin daga kasashen biyu na amurka da lawo ciki har da kusoshin ma'aikatar harkokin wajen lawo da na ma'aikatar tsaron amurka da ke washington dc suka halarci wannan zaman da aka yi a jawabinsa na bude taron jakara daniel kulun ya yi la'akari da haɓakar cuɗanya da haɗin gwiwa mai mahimmanci tsakanin sojojin ƙasashen biyu cikin 'yan shekarun nan lamarin da ya ce ya yi tasiri a kan dukan fanonin dangantaka da ke tsakanin amurka da kasar lawo wannan taron tattaunawar na kasashen biyu taro ne na tuntubar juna tsakanin ma'aikatar tsaro ta lawo da rundunonin dakarun sojojin amurka da ke yankin tekun pacific da zuma karfafa cuɗanya tsakanin su kuma kansu kazalika manufar ita ce kasashen su kirkiro sabbin tsare-tsaren haɗin kai da za su karfafa dangantaka tsakanin jami'an tsaron nasu da karfafa haɗin kai tsakanin dakarun yankunansu duka dai domin a inganta hanyoyin cimma muradin ƙasashen nasu mahimman abubuwan da suka tattauna sun hada da haɗin kai a harkokin kiwon lafiya aiki tsakanin fararen hula da sojoji da suka hada da aikin jin kai musamman a waɗanda suka fada cikin wani bala'i akwai kuma batutuwan da suka shafi ayyukan horaswa da ba da damar samun ilimi da koyon harshen turanci da horaswa da dabarun yaƙi taron ya kuma tanadi yadda sojojin lao za su dinga halartar taruka na ƙara ma juna ilimi da faɗakarwa da kuma cuɗanya tsakanin manyan jami'an ƙasashen biyu akai-akai amurka tana alfahari da yin aiki da abokiyar ta ƙasar lao domin alfanun kasashen biyu da ayyukan kasashen da ke cikin nahiyoyin na asiya da pacific sharhi murya amurka kenan da ya bani ra'ayin gwamnatin amurka shirin da ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. karo na farko tun lokacin da wata mummunar annoba ta cutar kwalera ta barke a kasar haiti a shekarar 2010 majalisar ɗinkin duniya ta fito ta faɗi cewa rundunar sojoji masu aikin tabbatar da zaman lafiyarta da aka tura su a ƙasar sun taka muhimmiyar rawa wurin baza wannan cutar da ta hallaka mutane kusan dubu goma a ƙasar da ke nahiyar caribbean inda kuma dubban mutane suka kamu da cutar kakakin majalisar ɗinkin duniya bankin moon ya ce akwai buƙatar majalisar ɗinkin duniya ta kare himma wurin ɗaukar matakan magance wannan cutar wacce ke yaduwa a ƙasar ta haiti to ma da ga gaishe ka duka duka masu aro da Allah kama karshen shirin namu a daren nan sai kuma can da asibahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da wato a bari ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed kamin mu sallama muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan alhaji ahmadu gaya da ke jos saboda rasuwar mai ɗakin sa hajiya umma wacce aka fi sani da hajiya lami allah ji kanta da rahama mu kuma kyautata namu ƙarshen yanzu a madadin baba ya kuma ƙere da ta ni gabatar da shirya kuma daniel wadda ya kula da ɗakin gabatar da shirye shiryen mu da ma injiniya cedric da ya rika masa a nan ne sahabu imam ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya